Daga dukkan alamu tsuguno bai kare ba a kan batun badakala da ta sa shugaba Muhammadu Buhari ya kori tsohon daraktan hukumar leƙen asirin ƙasa, ambasada Ayo Oke da tsohon sakataren gwamnati Babacin Lawal, domin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta fara bincike a kan zargin da ya sa aka kore su daga aiki. Kafin wannan yunkuri an kwashi tsawon lokaci da miƙawa shugaba Buhari rahoton binciken manyan ma'aikatan biyu har ma al'umma suka fara ƙorafe korafe ko sun fi ƙarfin doka ne. Na tambaye barista mai nasarar Umar, ƙwararre akan kundin tsarin mulkin ƙasa, ko menene fara wannan bincike ke nunawa? to tunda shugaban kasa ya bada hurumi na cewa a bincike shi ya kafa kwamiti to yana da muhimmanci sai shugaban kasa ya fitar da sakamakon wannan bincike sannan ne ita hukumar EFCC ko kuma ma duk wata hukuma wadda ta shahi bincike ta dira ta fara yin nata aiki to wannan ne ya kawo jinkiri kuma sashe na sha biyar sakin sashe na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya ce nauyi ne akan kowace hukuma ta yi duk ƙoƙarin da za a yi ta kau da cin hanci da rashawa da duk wani abu da ya shafi algus. Ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa na ganin fara wannan bincike alama ce da ke nuna gwamnati ta fara kama hanyar kaiwa ga mutane da ba su taɓuwa. Halima Baba Ahmed jigo ce a ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da na yara. Gaskiya yanzu an ɗauko hanya mataki wanda muke ganin Allah so ya yarda muna kyautata da san cewa za mu ci gaba da ganin haka yana faruwa. tun da gashi wanda ake ganin kamar da sun fi karfin a taba su yanzu an fara taba su ai alhamdulillah an fara samun canji amma sai dai gaskiya ba haka muka so ba yanzu da faruwar abin nan da ɗaukar matakin nan an sa watanni a tsakani to sai dai ga deji a yanzu na kungiyar concerned nigerians ya ce har yanzu da sauran rana a kaba Ai, irin haka ne ya kamata ce baba buhari yana yakin cin rashawa da corruption da abubuwan da yake damun kasan bai kamata a ce duk wanda suke gwamnatin shaba ko wanda suke zama abokanansa ba zai dinga do mataki a kansu ba sai dai akan su pdp da ko sauran zai dinga yi muna wa shugaban kasa roko cewa kama inda aka doko wannan matakin a ambasada oke a ke kan eh, babacin lawal da chief of staff da sauran da baru da sauran mutanen da ake zargi da irin wannan laifin shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa dr garba abari ya ce dama gwamnati tana gudanar da ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawan ta hanyoyi da za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa hanyoyi da ake bi ake wawura sun rau. ba za mu ce gaba ɗaya an kau da su ba amma muna iya cewa saba'in bisa ɗari sun rau. na biyu kowa ya ya shiga hayyacinsa saboda mutane sun fara gane kan cewan matsayi musamman na shugabanci amana ne kuma idan ka ci amana to akwai dokoki akwai hukunce-hukunce da aka tanadar da duk mutumin da aka shi amana ya ci abin jira a gani shine ko binciken zai kai kan tsohon sakataren gwamnatin tarayya babacir lawal madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya